a daidai lokacin da aka kammala zanga-zangar kokawa da matsalolin da suka hada da rashin tsaro da talauci da yunwa da 'yan najeriya suka ce suna ciki 'ya'yan kasashen nijar da najeriya ne da ke zamne akan iyakokin kasashen biyu suka nuna cewa har ma zuwa yanzu da aka kammala zanga-zangar abin ya jefa waɗannan al'ummomin ƙasashen guda biyu cikin matsalolin da suka hada da hauhawar farashin kayan masarufi da ƙarin kuɗin hawan mota da ma na man fetur kamar yadda sirajo sani mai kasat ya yi mini ƙarin bayani wagga zanga-zanga mu mazauna ƙasar nijar dama ba musu hatan su yi ta ba to ba zanga-zanga ba ma yin ta an matsala kamar hasarar da wasu 'yan kasuwa an ka ja musu tayin wannan zanga-zanga in zanga-zanga za ku don neman 'yancin kanku ko don neman a rage tallafi a rayuwa ta yi tsada tun da bisa wannan suka zanga-zanga sun ce talauci ya musu yawa man fetur an kira gewa halaka kaza so kaza babu abinci yunwa to ya kamata ku to ku da lumana ku na gwamnati ku ba ku son shi kun gaji da shi ko shi murabus ko kuma shi kawo canji cikin kasa. kalubale ga kasar Niger ga Najeriya shine mu muna iya karsu yo inda an kace Najeriya ba zama lahiya to Niger tana iya fuskantar kalubale ta hanyar shigowa da kaya ko dai lokacin da an kalike boda kaga misali to yanzu ma an kace ba a zaman lahiya akwai zanga-zanga na hukuma ka shiga sayan kaya na hukuma kana da kaya kana cikin hatsari su ma 'yan Najeriya da ke zamne a wannan iyakar sun sun koka da cewa zanga-zangar ta bar baya da kura. Sunana Isa Ibrahim mazaunin Kwandi Nijar dan Najeriya. To a gaskiya a halin da ake ciki dai a yanzu game da wannan zanga-zanga ba abin da zamu ce zamu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan ɗaukar mutanen da ake a dina a zauna lafiya. Ka noma sai kasuwanci muka sani. Abin mu kasuwan mu noman mu je duk inda zamu je mu je lafiya mu dawo lafiya. To mu abin da muke bukata kenan gwamnati ta dan Allah dan annabi malaman mu da manyan duk wanda suke sa da hannu a cikin abu na Allah dan annabi su dube mu su dubi rahama a gyara wannan abu tun kafin abin ya kai ga tar. An yi ta yanzu kuma bata haifar da ɗa mai ido ba dan domin abin da muke tunanin cewa za ta kawo gyara lawali yanayin kaya ba su shigowa saboda zanga an hana shigowa da kayayyaki sun ƙara kuɗi saura lalle ka sun ƙara kuma sana ko hana shigowa da su a nasa bangaren wani dan kasuwa da ke zamne a garin birnin Kwanni a kan iyaka da Najeriya cewa yi zanga-zangar ta haifar musu da matsaloli masu tarin yawa. Sunana Aramiya'u Bubakar wanda an ka sani Aramiya'u mai baragaza. Lalle an samu tikas sosai bangaren zanga-zanga da an kai Najeriya an samu tika sosai bangaren hito kayaki sartu kan bangaren kayan mu na danyu yanzu saboda zanga-zanga da aka motar da ka ɗauko muna ta ragu daga wajen Gombe da Gombe zo ke illela a raman mota irin mai dauko yan mana ta eh, tsaye 60 na ta ragu zuwa 65 ana dauko ta naira 300 320 yanzu to ta kai tamanin a hudu. sannan mutane suna haɗuwa da asara sosai suna so kayayyaki ana kunna motoci ga hanya ana halbin mutane musamman musamman ma yanzu hakan gajiya wallahi ko wata mota ta dauko min tumatir daga zaria mota biyu guda dukar tumatir guda ta rugu bare sun ga tare an kai musu ruwan bamba mai an ka kakkashi tawi Allah ya gyara sun ka ta sun ka tsere ta shahe mu da iyakar Najeriya tunda musamman ma manyan yan kasuwan irin masu iza kayayyaki na taransa tsakanin irin shinkafa mai asara ai ba a ce ba su asara ba sun yi Yanzu haka dai ana ci gaba da kira a ciki da wajen tarayyar Najeriya ga 'yan kasar da magabatansu da su koyi darasi daga wannan zanga-zangar domin sawa masalaha a kan halin da ya haifarwa 'yan Najeriya da makwabtansu kar su sake fadawa a cikin halin da zanga-zangar ta jefa su. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.